an takaici da bakin ciki duka bai ko waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya jiha talatin da shida haɗe da birnin tarayya na abuja don aka zazzari kuɗinsu aka yi wani asusu na tsakiya aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda bakwai dukkaninsu a kudancin najeriya babu ɗaya arewa kuma akwai kuɗin borno a ciki akwai kuɗin kano akwai kuɗin kaduna akwai na sokoto akwai na katsina kuma an ce tsari ake bi na federation kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake dake su yi akan su kare al'ummar su amma kowa sai dai zura musu eh, your excellency your excellency kowa sai dai zura musu your excellency ya sace muku kuɗi menene da your excellency ya sace muku kuɗi ya yi muku kwace ya muku fashi da makami ina wani excellency ya kwace kuɗi ya ya shake kuɗin jama'ar ku babu wani your excellency a cikin wannan ya kamata su yi rigima su gwamnatin jihohi shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba jama'a su suka zaɓe su ba shi suke wa aiki ba jama'a su suke wa aiki amma su kyale ya ɗauke kuɗin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa tashoshin wutar lantarki guda bakwai babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba su a kudancin najeriya yanzu kudaden da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta tun daga tela mai shagon ɗinki da zai sai janareta na dubu goma ko na dubu sha biyar ko su haɗa kuɗi su da sai na dubu ɗari shaguna wajen shida ko bakwai da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa waɗannan kuɗin na shekara guda kaɗai ya isa ya gyara wutar Najeriya kuɗaɗen janaretan kaɗai da kuɗaɗen man fetur na shekara kaɗai ya isa ya gyara wutar Najeriya sannan kuma sai ka samu a waɗansu jihohin yanzu a wannan shekara ukun da aka yi wadda ake cikin ta hudu akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gogar wuri biliyan ɗaya da miliyan biyar, biliyan ɗaya kusan da rabi ko na makamancin haka don ta raba wutar lantarki a ƙauyuka metai kawai za ta kafa transformers falwaya da kuma wayoyin amma ina wutar sai ta zo daga nefa to wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3000 watts wanda za ta iya rabawa mutane bayan ita ta shayar da jihar ta rabawa sauran jihohi ta samu kudaden shiga kuma daga lokacin da ita jiha ta kashe biliyan ɗaya da rabi ta sanya wutar lantarki a ƙauyuka da wayar da ta rataya da falwaya ɗin da transformer da sun riga sun zama gargashin nefa da an buɗe an yi bikin buɗewa sun fita daga gwamnatin jiha kai ne ma'aikacin nefa haka ne ko ba kawai ne kaga yayi dariya ya san haka ne shahida shahidun min ahli hakina ma'ana ko da yake an ce ba ne ba pht power holding company wasu yanzu yan dakon wutar ne amma ba su suke bayar da ita ba kaga su ma sun zai to waye zai bayar kaga duk ma wannan wani dabara ce ita kanta wannan dabara ce ake wa yan kasa ba su sani ba su da da su suke bayar da wutar sai suka canje sunan wai su yan dakon wuta din ne aikin su idan an samu wutar su raba muku kuma su ba ku bil kuma su karbi kuɗi a wajen ku to amma ina wutar take balantana idan kwanta takaici da waɗannan ababu wallahi ba ababen dariya ba ne ba ababen takaici ne a wannan ƙasa ƙarancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu su kuma sai suna kakkafa wutar lantarki ta kudu dukkan wani kamfani da ya kulle a maiduguri ko a kaduna ko a kano sai ya koma lagos ko ya koma abekuta ko ya koma ina ne da haka ake mu kuma nan gurin muna ƙara talaucewa muna ƙara kaza sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin ko sun hange shi baya cikin abin da suke wa tunani amma wallahi baya cikin ci gaba haka kawai gwamnatoci su sayo babura su raba wa mutane kuma wani abin takaici sai ka ji wani lokacin ciyaman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura bakwai a karamar hukumar da yake da samari marasa aikin yi saboda dubu ɗari da hamsin babur bakwai to ai me kuma a ɗaukiwa a ƙauyuka a ɗaukiwa a kai shi ina ya kamata a nan gurin duk su kalli irin waɗannan ababai Allah rufa mana asiri